أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su tsara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa a mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci daren litinin daren sha shida ga watan zulfa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ya dace da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi na lum'atul iqad alhadi ila sabil rashad wallafawar babban malami abu muhammad abu abdullah muhammad ibn qudama al-maqdisi wadda ya rasu hijiran shekara 620 Allah madaukakin sarki ya ji kan shekara mishi muna karanta tare da talikin babban malami الشيخ محمد بن صالح ابن الحسيني wanda ya rasu ya shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ashirin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shaida ta mishi. A wannan masallaci na Masidu Bilal bin Rabah a nan GRA tafi jihar Nasarawa. Yau kuma shi ne darasinmu na shida cikin wannan littafi mai albarka. A zamanmu da ta gabata mun fara karatu inda mala yake nuna mana cewa yake karantar da mu hanyar da ya kamata mu bi wajen mu'amalantar nassoshin alkur'ani mai girma sai mana bayani akan aksam na nassoshin alkur'ani da sunna game da siffofin Allah maɗaukakin sarki. da kuma yadda ya kamata mu mu'amalanci kowanne daga ciki wanda a ƙarshe ya yi mana bayanin cewa hanyar da ta fi dacewa ita ce hanyar arrasikhuna kuna filin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su to a yau za mu tashi a tarihin malam ibn al-usaimin ce ce ma'anar rajji wa ta'awili والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها wannan zai mana magana akan ma'anan arrad in aka ce ga wani ya yi raddin wata sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki ko wata suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki me ake nufi ko raddin ayar ko raddin hadisin wa ta'wil in aka ce yayi ta'wil me ake nufi wa tashbih in aka ce yayi tashbihi wa tamthili in aka ce yayi tamthili me ake nufi sana wa hukumu kullum minha sannan malam kuma zai mana bayani akan hukuncin kowanne da matsayinsa a musulunci da matsayin mai yin haka insha Allah ta'ala ana yace ar-radd abin da ake nufi da raddi al qurani yace shine at-takzib wal inkar shine mutum ya ƙaryata ko kuma yayi inkari ko ya ce ƙarya ne ko kuma ya ce ba haka ba ne mithlu mitlu an ya qa'ilun fa'ilun ya misali mutum mai magana ya ce laisa lillahi yadun ya ce Allah maɗaukakin sarki bai da hannu ya faɗa haka la haqiqatan wala majazan laisa lillahi yadun Allah bai da hannu haƙiƙani bai da shi majazi ma bai da shi ya ce wa huwa to yin wannan wa huwa kufrun yin wannan kafirci kafirci ne kafa'an li'annahu takzibun lillahi wa rasulihi da yin hakan ƙaryata Allah ne kuma ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa cewa yana da hannu ha qalat yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha' Allah ya ce sun ce hannun Allah maglula a dunkule ki. Wala ne ku? Allah ce hullat aidihim hannayensu ne dunkule wa lu'inu bima qalu kuma an tsire musu akan wannan magana da suka yi. Allah ya tashi ba da haka sai ce balli ya dahu hannayen Allah guda biyu mabsuqatani dukan dukansu jin abu da suke ba a dunkule suke ba. kaga Allah ya siffata kansa da hannu kuma ya faɗa hannayen guda biyu an gane ku to wasu yan ƙoƙarin tawiri kamar da muka yi karatu a baya sai su rinka ƙoƙarin su rinka dukan ayoyi da ayoyi sai ce to ai su tsarin dalilin su da yasa suka kore ba za su tabbatar ba sai ce akwai inda kamar Allah ya nuna hannayen sama da biyu ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana akan halittar sammai da kasai sai Allah ce bi aidin wa inna la musi'un ko aid Allah ya kira to aid kuma a larabci yana da ma'ana biyu in ɗalin suna kuma suka musu kusa ke aidun yana zuwa da ma'anan hannaye jam'un jam'in yad an gane ku yara yadun yadan aidi an gane ku kuma yana zuwa da ma'anan ƙarfi daga aya da yu aidu aidan an fahimta ku aya da ya karfafa shi yu aidu yana karfafa shi aidun karfi. an fahimta ku to in za mu bi hanyar arrafikuna fil ilm kamar yadda muka karanta a baya to sai zama wannan ayan ba ta ci karo da bal ya dawo ba su kiyami ba sai ta zama ita ma'ananta menene karfi ne so da Allah yana magana dama akan gini halittar sama da ƙasa sai ce bi aidin na Allah ya halice su da ƙarfi an fahimta ko kama yin tafsira ta nuna muka ba kaga mun bi hanyar waɗanda Allah ya na. في العلم الراسخون في العلم كذا zama ayoyin qur'ani ba cin karo suka yi ba a'a ma'anan wancan daban ma'anan wannan ne ban so da babu dama yanda zai aya da aya ta karo da su an gane ku sannan kuma duka ayoyin akhbar ne duka labarai ne ke barwa da ce hukunce hukunce ne to sai zama kila ɗaya ya sha kaɗa hukuncin ɗaya ya kare ne hukuncin ya sha ko babu sai wal mansukh fil akhbar wannan Allah ba da labari sake zai bada da wani labarin da ya sha ta wancan ha duk lokacin da ka bada labari yanzu walillahi masalul a'la in ka bada labari yanzu an jima sai ka bada labari kishi wanda ka bada yanzu to by implication kana faɗan cewa ɗaya daga cikin labaran menene ƙarya ne ko gani ba ke sa qur'ani ba wani Allah zai bada labari wani labari zai kishe wani labari so da Allah maɗaukakin sarki wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha an gane ku to wannan shine to haka duk wanda ya karyata yace a ah, to Allah bai da hannu to wannan kafirci ne so da ya karyata Qur'ani ya karyata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa kilta ya dai yamina ko kije dukkan hannayen Juda hannayen Allah Juda man a wani hadisi yace duk wanda ya bada wata sanaka, Allah madaukakin sarki yana karfan sanakan ne da damansa. da manzo Allah da daman sa sai kuma ya ce ke ke jawo ya kawo jumla i'tirabiyya ce kilta ya dai yaminan duka hannayen Allah biyu kilta alifu tasmiya Ya yadaihi ya utasmiya kawo gani ba yau wannan shine ma'anar arrad kuma yin wannan kafirci sai ce wa tawil shi ko ma'anar at-tawil yace ma'anarsa شنو التفصيل معناه التاويل شنو التفصيل شنو معناه على عربي ايه والمراد في هنا او انت نفي ده التاويل انا ايه معنى التاويل على الله في التفسير عن ذلك التاويل da tafsir suna zuwa da suna da ma'ana ɗaya sai dai shi at-ta'wil kuma yana da wata ma'ana na daban an fahimta ku shi kalma at-ta'wil yana da kuma wata ƙarin ma'ana na daban shine mala yake wal muradu bi huna abin da ake nufi da at-ta'wil anan ba wancan tafsir da muka sani da magabata kafin a samu ah, masu canza ma'anonin ayan alkur'ani ko canzawa a lafazi ko canzawa a ma'ana magabata sun haka ce a tawil suna san ana nufin tafsiri shi yasa ko tafsirin furtubi ai ja abin nan ne a ba. A cikin dai sunan tafsirin akwai tawilin qur'an shine sunan namanta kaga namanta farkon sunan tafsirin tun shi ma ka manta amma sunan shine tawilul qur'an shine karshen sauran sun aka ce tawil ana nufin tafsiri an gane ku amma shi tawil kuma sai zama yana wata ma'ana ta daban shi ma la yace wal muradu bi huna amma anan abin da ake nufi da ta'awil shine tafsiru nusus sifati bi ghairi ma arada Allah biha wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان yace amma abu karki da ta'awil anan da aka ce karkai bara nufin karkai tafsirin ayoyin sunayen Allah da sifofin Allah ba abin ake nufi shine yi tafsiru nususi sifar ake fassara ayoyi da hadisai da suka ga bayanin sifofin Allah madaukakin sarki da ghairi ma arada allahu biha da sabanin abin da Allah yake nufi daga lokacin da ka fassara ayar amma sai ka canza ma'anan ayan sabanin abin da Allah yake nufi da ayan to shine kai ta'awil din da ake zargin ka an fahimta ko amma an ka fassara shi yadda Allah yake nufi to yanzu kai tafsir ne ba me ba ta'awil ba zai zama kai ta'awil mahmud ba ta'awil mazmum an gane ko yawwa ka fassara shi ba ta da sabanin abin da Allah yake nufi kuma sabanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi yake nufi sannan wa bi khilafi ma fassara hadhihi sahabatu kuma ka fassara shi da sabanin abin da sahabbai suka fassara yattabi'una lahum bi ihsan kuma sabanin abin da tabi'an sahabban suka fassara an fahimta ko kazo aya aya Allah madaukaki sarki ya bayanin aya aya ya ce yana da sifa kaza sai kazo ka ce wannan sifan ba haka bane abuya ta farko ita ce ya ta yi gane ba haka bane ya ta yi gane ba haka bane in ba ka iya ba da hausa sai a baka options sai a baka options to da ce ba haka ba ka ibtila'in sifan ne ka taba ganin sifan yana zo ka fara mana shi ba haka ba babu yadda za a yi ce abu kaza ana nufin majaz ne ba haƙiƙa ba dole dole sai ka san wannan abin da aka faɗa kuma ka san menene haƙiƙar kun sai ka haɗa sai ka fahimci wannan sunan majazi ne ba haƙiƙa ba ne kuma gani ba yanzu misali in na ce ina ba da labari sai ce jiya wani zaki ya yi mana wa'azi kuma wa'azin na ya jijjiga mutane misali duk wanda yake saurara na zai ɗauka cewa zakin ne yi wa'azi zai ɗauka na ne? ina tuffanta wani mutum ne wanda yake da jarumta da cikin ido da kowa da gaba ne me yasa na san zaki kuma na san mutum ko ba haka ba kuma na san al'adar muna kiran mutum mai wannan sifan da ne zaki wannan waya sai na dinga tana a waya ina gama kacewa na ce wallahi wani jaki ne sai kwakwalon ka zai baka jakin ne ya kira ni a za ka ɗauka mene ne wani mutum ne mai wata mummunan ɗabi'a kuma wanda dama al'adance a cikin ne jaki a cikin ne kaza mutumin da in ya ɗabi'anta ka za ki kashe ne jaki ko ba ka bane yanzu sai aka ce Allah maɗaukaki sarki yana da sifa kaza sai ka ce a'a ba haka ba ne bayan da aka ce mana ba haka ba ne dole sai in kawo ganin Allah sai ka gane cewa da Allah ya ce ya sifa kaza nan a'a ba sifan ba ne Allah ya faɗi majazi so da ni da na taɓa ganin Allah ban gan da wannan sifan ba ko ma gani ba wanda ne yanzu mu za mu yadda da shi ya fara kuma sifan shi ne ba ka nuna kan shi da ya faɗa sai da ka ce ba haka ba to dole ka faɗa ne ya ake ka ba haka ba dole sai ka san gashi shi Allah ne sifan ka taɓa ganin shi ka san ya yake ko sai ka zo ka ce a wannan sifan da ya faɗa ba jazi ne ko ba gani ba a gane ku to ɗaya kenan na biyu na ce a to fasarar nan da kai da ka ce ba haka ba dama shi Kur'ani yana zuwa da lafazin irin wannan amma ya zama ba ma'anan haka ba ya zama a'a duk inda Qur'ani ya zo da irin wannan lafazin ma'ana kaza yake ba to na biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah sai ya fassara ayan sabanin yanda mu muka fassara a kila ma sai ma aka samu hadisai ne ma da suka goyi bayan fassarar mu eh to shikenan duka zai iya yiwa kace maganar da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba majazi ne to sahabbai ya suka fahimci magana sahabbai suka fahimta to dole za mu yi addini yadda sahabai suka ne suka fahimta duk abin da yake gama zuwa fahimtar farko muna neman fahimtar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun mun san fahimtar su hanyar ne almajiran su tabi'ai wannan su ne matakan in ya zama duka baka da dalili a kai, to shi gare suka hakura sai kabarin ma Allah ya bai fara shi in dai kai wani abu da ya sa'a ma waɗannan matakai guda hudu to abin da kai sunan shi ta'awil kuma ta'awilun mazmum ta'awili abin zari ba fahimta ko don aka ce ka yarda da sifofin Allah ba tare da tawili ba to wannan shine tawilin da ake nufi sai ma ne ce wa hukmu ta'wil ala salatati aqsam shi kuma at-ta'wil yana da hukun hukunci hukuncin shi aka suka shi uku kaga arrad ya faɗo hukunci da shi shi ne ne kafirci ne amma tawil sai ce hukuncin shi aka gida biyu gwargwadon yanayin wanda ya tawilin gwargwadon irin hukuncin da ya sauka a kai shi sai ce al'awwal na farko an yakuna sadiran an ijtihadin وحسن وحسن نية ta bayyana إذا تبين له الحق an عن Shi shine zama wanda ya tawilin ya yi tawilin ne da ijtihadi iya istihadin sa tsakaninsa da Allah abin da ya fahimta ke ya yi nufin da gangan yi nufin bari in canza ma'anan mu saboda yana faruwa kaga mutum shi tsakanin shi Allah abin da ya fahimta kenan nawa kuma kuskure ya fahimta ba gani ba kasu nan kara karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani misali da aka fi yafi shahara kowa ya fi sani akulu wata rabu hatta ta bayyana na kuma kashkul abyadu min al-khayt al-aswadi min al-fajr ko Allah ce ku ci ku sha har sai kun iya bambanta tsakanin farin zare daga bakin zare daga alfijir. fajr sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ya fasara ayan ya yi aiki da ayan ba ya iya zare ne fari da baki ya kasan filo in ya bacci shi ya farka ya daga inda ya gane ga inda fari ga inda baki ya shiga da cin abincin shi har sai daga rewa ya tangarau kuma ya zo wajen mazalla yana murna na aiki da aya ayan da aka saukar jiya ya kai ya faɗa mazalla ce madalla da filan ka da iya tara hasken rana <laughs> ai ba ma'anan ayan ba kenan ma'ana an shine kaza da kaza da kaza ko ba rawaito mazalla ce karama azumin ba so da yana an hadin wa qasdin niyya ya kuma da kyakkyawan niyya dai an gane ku to duk wanda ya irin wannan yake to kuma yadda ake gane wannan shine bi haitu idza tabayyana lahu al-haq shine duk lokacin da gaskiya ya bayyana gare shi to raja an ta'wili sai sai ta sai ta raj'i ja ah, abinda na fahimta din nan kuskure ne ga daidai nan Abin daidai ya bayyana an fahimta ko sai ce to yanzu ga abin da bayyana mun daidai a yanzu kaman wannan hukuncin hukuncin hukuncin mace wanda ke ya fara koyon karatu kan lokacin da cika amma malaman malaman nan hankalinsu na ina amma su abin suka fahimta kenan yanzu mutane mutum sai ya aure da ya aure kafin matar ta tare kafin matar ta tare sai sake ta sai sake ta shara ba ya ce a farko ba ta da inda ko yana sai ya sake ta shi kenan ba magana inda in sun sulhu sun ce za su dawo ina sake sabon daura aure ba magana ya ya dawo da ita ne yana furta ta wuce sannan kuma rabin alaƙin da ya bada ta ci rabi ko rabin da ya rage kuma sai Allah ce illa an yaquna aw yaqu alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai ce falif kuma karatun da wannan ko illa an kuna wa lalli alladhi bi yadihi uqratun nisa ce suna da rabin shi ne wajibi nasu to sauran rabin sai ce illa an kuna, sai dai in su matan sun yafi sun ce sarakin ma gaba ɗaya na yafi sun na ban ma zo gidanka ba ko daura ya kai rabin ma na yafi wannan ai mafhum cewa matan ne kuna, sai ga mace merin mace to bangare na biyu au yaqul alladhi bi yadihi uqratun nika. ko kuma wanda a hannunsa ne igiyar auren yake in ya ce ya yafi mana in ya aka ce an yata cikon mai rabin yanzu tsakanin mata da miji da baban mata wane ne a hannunsa wa yake rike da igiyar aure na ne kai da zaka ce miji ne ko ba ga wani so ba ba ce ke rike da igiyar aure ba sai ba da ya ce Ban ya ce na ba ka yake ya karfa sai sai ce na janyewa. Ba shi da wurin da kowa. Bai sai ce ya janyewa. Bai sai ce dauna tsakiye ta maka ba. Ba zai yiwuwa. Ko haka ba. Haka misali inda da ya sace ta saki ne wanda suke da idda. Sai ce ya mai da ita ba wanda ya ce ya bata mai ruwa. Har yanzu shi ne ijiyar aure ke hannunsa. Amma malamin malikiya suka ce ana nufin baban mata ne. shi ne wanda igiyar aure ke annan don ka ce ai saboda jahilai ne tsakani da Allah su abin da suka fahimta kenan abin da suka fahimta kenan To akwai lokacin da aka nafsi yadda aka fahimta ya fa'a man zahirin nafsin ma nafsin ma ya taɓa amma tsakani da Allah abin da suka fahimta kenan kuma bi kullin niyya kuma duk lokacin da wani abu saɓa ya gaskiya a bayani ya bayyana ka gane wannan shine daidai kuma cikin tarajiyu Tana gama, ya san tana karanta littafan fiqh sai ka dace fatawan Imam Malik qadiman, fatawan Imam Malik hadisan. Mana a da ga abin da ya faɗa. Amma yanzu daga baya ga abin da ya faɗa. Mana yanzu ya bani cewa abin da ya faɗa da farkon nan menene kuskure ne yanzu ga idi. To ya ka samu irin wannan ko da a babin abin nan nasoki ne na sunaye da sifofi sai ma da ce ma'afu haza ma'afuwun annu to wannan abin ya fiya ne ba za mutum hukunci da zindiƙanci ko bid'ar ko a bid'antar da shi ba yake li anna hadha muntaha wus'uhu so da wannan ne karshen ƙoƙarin shi ya gaba da ƙoƙarin shi abin da iya fahimta ke yake wa qad ƙara Allah ta'ala kuma Allah ta la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya dora a rai sai abin da ƙarfin da zai iya shi iya ƙarfin shi kenan iya abin da ya fahimta ke ko magani ba to wannan na farko ke ce na biyu an ya kona qadiran an hawan ta ta'assuhin ya zama shi wannan tawirin da yayi ne dan son zuciya da kuma tsabar bangaranci shi kawai dan dan mazhaba ta ne ko dan ta ne ko sun shagoron sun tafi akan kaza fata shi ma kawai kawai blindly shi kawai abin da shi ma ya tafi kenan ko da ya san cewa kuskure ne kawai shi kana ce yayi daban akwai irin ire-iren waɗannan ko musamman a matsayin na fiɗo to haka a matsayin na aqida to ana samun sai ce amma kuma sai zama walahu wajhun fil lughati arabiyya sai zama kuma amma wannan bangaren da su ɗin suka ɗauka da ya sa'a ma abinda Allah da manzansa suke nufi su a fasarar sahabbai da tabi'ai amma kuma a yaren larabci a lugan larabci tana iya fassaruwa da haka. An fahimta? Kaga na farko ijtihad wa husnul wannan kuma a'a ya saba shi kuma ya dauki sabon da ya saba ne da son zuciya da son garanti amma kuma inda ya zallan yaren larabci ne to aka iya fassaruwa da haka sai ke to fa huwa fisqun to yin shi kuma wannan fasikanci ne walaysa bi kufurin ba kafirci bane yace illa an yatabammana naqsan aw aiban fi haqqi Allah fa yakunu kufran sai dai cikin wannan fassarar da shi ya ɗaukar ya ƙunshi wani naƙasu game da haƙƙin Allah ko aibanta wani abu daga haƙƙin Allah to sai zama kafurci domin kafurcin saboda jingina wa Allah na ƙasa da aibi shi yasa zama mai shi yasa aka samu kafurcin ba saboda ya ɗauki wannan ɗaukar wannan fassarar fasikanci ne jingina wa Allah na ƙasa da aibi kuma shi ne yasa ya zama mai ya zama kafurci an fahimta ko an fahimta ku kana ga wannan ai a cikin abubuwan da muka faɗa na hanyoyin da ake biyo ya fassara ayo kaga ya dauke da shine a yaren larabci yana iya mai kowa da haka an fahimta ku amma kuma kamar da ya ce ibn ke yake faɗa cikin littafin sa usulun fi tafsir yace amma kuma ai shi Qur'ani da Sunna ya zo bayanin shari'a ne ba bayanin larabci ba kowa gaba ne yasa duk lokacin aka samu aka samu cin karo tsakanin ma'anai abu a larabci da ma'anan abu a shari'anci to ana gabatar da ma'anan shari'a ne a kan ma'anan ne larabci so da shari'a nassin qur'ani suna sun su yi bayanin shari'a ne ba bayanin ne ba larabci ba kuma nassin ba na iya zuwa da larabcin da laraban bai san shi ba shi yasa aka yi qawamis aiko shi yasa ake tahqiqin littafai in kana karanta littafi kaga an ga wani kalma sai ga an sa lamba a ƙasa sai a fassara mi ma'anan kalmar kana kan ta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai magana sahabbai sai to mun san kaza da kaza shi kuma kaza ba mu san shi ba, mi ma'anan shi kuma rawa ne shawa ne ko ba gani ba so dama shari'a yana zuwa da larabcin da laraba ba su san shi ba an fahimta ko to wanda ya dauki wannan abin da ya sunan shi kasakan shi sai ke alqismu thalith na uku hukunci na uku daga cikin hukuncin masu tawi yake an ya kona sadiran an ya kona sadiran an hawan wa aksulin wa laysa lahu wajhun fi al-lughati al-arabiyya fa hadha kufrun haqiqatahu at-takdhib haythu la wajha la yake in ya zaba shi wannan tawilin da ya dauka wannan kuskuren fassaran da yi bai dauka game da ma'ana na aya da ta wani wata sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukacin sarki sai zama yayi ne don son zuciya da ɓangaranci shi ne ta'assubanci kuma walaisa lahu wajhun fil lughati al arabiyya kuma zama wannan fassara da ya dauka ba yadda za a iya fassara ta da wannan ma'anar da ya dauka a larabci ko a larabci da ya dauki wannan ma'anar ko ya dauko ma'anar ne daga daga aljihunsa kamar misalin da muka ba tuka farkon karatu Manan al'arsh da suke cewa ma'anan shi mulki wanda a larabci ba yadda larabci ba ta fassara al'arsh da mulki ko a qur'anance a hadisance a maganganun safai bayan da aka fassara al'arshi da ne da mulki kaga tsabar ta asubanci ne da son zuciya da son zuciya an fahimta ku kamar daidaituwan Allah maɗaukakin sarki akan al'arshi bayan da za a fassara istawa da istaula so da tsarin fassaran da dace da san zuciya suka ƙara harafi da ita ce ku islami ta yi in ka kalle su suna suna da suna da yahudawa irin su ɗaya da yahudawa yahudawa sun ƙara nunun su kuma an bida sun tsara lamu Allah ce mai yahudawa da kullum za ba su jana wa kullu shifatul na kullakun khafayaku ku shiga wannan koban kuna masu sujada kuna cewa hifa ai Allah mun tuba ka yafe mana Allah ya ku yafe nafsin lakum khatayakum za mu gafarta muku zanuban ku to su yahuda da suka shiga sai suka shiga ya suna cewa himfa sai su ƙara nono sauna ya Allah ba mu abincin hatsi ba Allah mun tuba ba kaga nono suka ƙara Allah ya ce himfa to haka su ma an bida Allah ya ce ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai suka ƙara lamun suka ce ai ma'ana istaula ana wa ah, Allah madaukakin sarki ya mamaye al'arshin ma'ana wai wai wai ba ya daidaita kan al'arshin bane a'a mulkin sa ne ya mamaye al'arshin to bayan wannan kare sama ayan alqur'ani alqur'ani suka canza ma'ana sa'annan kuma sai zama ya shafi aibantawa da jingina na kafu ga Allah so da kalman istaula a larabci ana amfani da shi ne ga wanda ya mamaye abin da dama asali ba nashi ba na wani ne sai ya kwace sai mai da shi nashi sai sai istaula fulan alal fulan wane ya kwace ya ma wane fin karfi ya mishi mamaya ko ba gani ba sai zama abin da bawa ke cewa an tafi barbara an dawo da ciki ko haka ba sai zama sun jingira ma Allah na ba na kaman kace ma al'arshin ba nawa ba ne. ba na Allah ba ne sai kwace ke mamaye shi ne manan shi a larabci ko ba gani to irin waɗannan mutum ya yi saboda san zuciya saboda ta'assubanci ko ɗaya da wata ma'ana a larabci ba za ka fassaro da wannan ba sai ke fahuwa a sai ke me fahaza kufurun wannan kafirci ne لأن حقيقته tadbi so da haƙiƙanin abin da yake so zai sanya karyata ne sai sai rajin abun ne kawai ya biyo ta ba gida hakikanin abun karyatawa ne kawai ya karyata ayar ne haisu la waje halau tunda wannan fassarar ne ba ta da wata fuska da za a iya fassara wannan fassarar ne babu wata fuska za a fassara ba ba wannan fassara ne. an gane ku kamar kamar kamar ah, ayan da suke magana akan ganin Allah wanda za mu zo mu karanta shi ma duka akwai tawilat da suke yi ila rabbiha nazira duk da fasara nazira din da wai da jira ha da jira kafa akwai bambanci da anzuru ilai ha da an tawbiruka ko amma duka asalin kalmar menene annaburu ne an nan gane ku to shi ma la wajaha lahu bil lokacin arabiyya so da annaburu fi'ili ne amma muta'addi haka larabci akwai wani da ke fi'ili lazim akwai fi'ili muta'addi yana fi'ili lazimi shine fi'ilin da shi kai yake ba da ma'ana ko da wani abu ya ma'anar sa ba ta canzawa amma fi'ili muta'addi shine fi'ilin da in akwai abin da in yazo ya saba da shi sai ma'anar ya canza kamar kalmar arragma ne ma'anar arragma zaka ce kwaɗayi ko amma fi'ili ne muta'addi so da in yayi ta'addi da ya zama kyama yasa da manzo Allah famar da man an sai ce fare ta min sai ka fasara duk wanda yake da kwadayin sunna ta ba shi da ni ma'ana wanda yake kyama kaga duk rabuka ne amma da yake addi da an ce ka ma'ana daga kwadaye kowa ne, kyama to akwai irin waɗannan afali muta'addiya ne to haka abin nan kuma filin annabu. in ya da ila yana nufin gani in ya ta'addi da kanshi ko da ala yana nufin jira a gane shi sa da Allah ya magana akan ganin shi ko ya ta'addi da ila ila rabbiha nawza kaga ya ta'addi da ila ya mame gani da ido a jira to kaga a larab a larab sai ma sun fadi kowa da wani bare kuma ga hadisai kan da mun zo ma duk wannan misalai ne ke ba saboda mu fahimci abin da malai yake nufi to wannan shine hukuncin tawil kaga yanzu tawil ya da hukunci guda guda uku akwai wanda ma'fumun ma'zu akwai wanda fasikanci ne amma kuma yana kaiwa zuwa gari kafirci akwai wanda kuma kafirci ne mahab tsantsan kafirci sai ce wa tasbihu shi ko ma'anar tasbih yace isbatu isbatu mushabihun lillahi fima yahtassu bihi min huquqin aw sihatin za ga yaro ta ikatun ya sa mata wannan shamil kuskure ne hmm? za ka ya zama ya zama ba tamil bane ban ma ɗaya sai zama isbatu mushabihin mushabihun lillahi fi ma yaqtasu bi tabbatar ma Allah wani wanda ya kama da shi Allah maɗaukakin sarki fi ma ya yaqtasu ne cikin abin da Allah yake banta da shi min huquqin aw sifatin na haƙoƙi ko sifofi sai jira a tashbih ga wani abu haƙƙi ne na Allah shi kadai sai ba wani sai a tashbih sai a tashbih kaman kamar rigiman da wannan makarantar ta rika jefan malayin Abdulaziz Allah ya cikin shagafarta shi ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'in ha cewa ah, ai ba laifi bane in ka fara ba ka kira sunan wani shehi ko wani wali ko har rasul jarima yake kwatantawa da da cewa ai barayi suka zo gidan kana daukan waya ne ka kira police me yasa baka tsaya ka ta Allah Allah Allah kare ni ba hmm? haka yake faɗa ya faɗa na san da yawa na interview a Facebook yana irin wannan irin wannan misalan na rashin hankali to yanzu mutum ba shi anan ba shi anan kuma yana daga cikin abubuwan da Allah shi, sarki ya kebanta ma kansa shi kadai ne ba ka ganin shi kuma ka nemi ka ganin shi ko mai baka ko ba ka bane da zaukan da ka nemi agajin wani ina nan misali ko sai zan fadi sai na kira sunan wani shehu ko wani wali na ƙarya daga cikin waliyin shi ko ma waliyin gaskiya don haya wanda ke kira na gaskiya sau da ha'inci Ban ka karanta ɗaya daga cikin ah, littafin littafin ibn al-qayyim naman da so littafin kamar igafatul ahfad ya kai kisan wasu aiki da suna halin tafiya sai suka suka rasa ruwa sai suka kira sunan shekul islam ibn kenya akan ya ba su ruwa sai kuma suka gan shi kuma ya ba su ruwan suna dawa sun ka je mishi godiya yake me faru suka ce ai kaza kaza ce wallahi ba ni bane wani shedani wani shedani ne ya tsira da kai da ku ne wallahi ba ni bane wani ko ba ma san ana yi amma sanya kuma duk wani jama'a ya kuka yi haka da shi yace shi ne to da shi da ku duk kun zama arna je musu ba ni bane <laughs> yawa wani shedan ne kawai ke sai kawai ku zama kafin kaga in da malamin bid'a ne yake to an ce muku ni wasa ne ya bude shago ke na nayi nawa da kaga business ya kara samun kasuwa to in kai ma wani irin wannan yanzu kaga ka ka hada shi da me ka nuna yanzu wani haƙƙi ne na Allah sai ka ba wani sai ka kira tashbih ya kira tashbih ko wata sifa daga cikin sifofin Allah ka ba wani wannan daga cikin dalilin da yasa muke da yaƙinin cewa in ba ya su ba kafin ya mutu in ya tsar ne so da ya ba shi ba ma ya ba wani wani shi kan shi ba kai sifar Allah ya ba kai sifar ilimin gaibu ya ba kai sifar ilimin kun fa yakun ya ba kai sifar yana ganin komai da kowa a ina ko ba gani ba kaga a tashbihu kenan yanzu amma ya ba shi ne da kanshi ya ba kanshi wannan wannan sifar kamar da cewa Ali Harazimi ya rawaito shi ma tijani yana da waɗannan waɗannan sifofin to wannan ya kira at-tashbih haka wani wanda haƙƙin Allah ne Allah shi ka ke ɗanta da shi sai ka ba wani to kai tasbihi kenan shi kuma hukuncin sama da yake wa huwa kufurun wannan kafirci karara ba wani second thought yace li annahu min ash-shirk billah saboda wannan din shirka ne ga Allah madaukakin sarki Wai yatadammalu an-naqsu fi haqqi Allah kuma ya ƙunshi jingina na ƙasa a haƙƙin Allah madaukakin sarki yace me kaina yace haitu shabbahu bil makhluqin naqisi saboda ya fatanta Allah ya haɗa Allah da abun halitta na ƙasashe shi duk wani abu in dai halitta ne na Allah yana da naƙasa? ƙasa ko ta kusa kusa nesa shi kuma Allah maɗaukakin sarki kammalalle ne cikakke ko ta ina cewa gaba ne da za ka haɗa shi da za ka haɗa kammalalle ta ko ta ina ka haɗa shi da na ƙasashe ko ta ina ko ba gani ba kamar misalin da ibn Usaymin ya kawo cikin alƙawlin ce ba baka gani ba daji ne da takobi in aka kwatanta shi da sanda cewa ne kasan takobin shi kuwa yana da wata lafiyayyen takobi yadda kaga sandan sannan Allah girma ne haka ba takobin kuwa an kaskanta shi an kaskantar da shi ko ga zo ka samu sarkin garin ka ce kai wallahi sarautar ka na burge ni in ga sarautar ka ko ina tunan mulkin ne anguwan anguwan mu misali kaga an kai sa'a shi da kaftar gula da biyar a fada to da yanzu ai ka girmama sarki ne ko ka ko ka ko ka kaskantar da sarki ka kaskantar da sarki to haka kai ko da sifa na Allah sai ka hada da sifan wani bawan Allah ka jingina kaskanci ne ga Allah madaukakin sarki to da hakan kafirci a gane ko yace wa tamthil shi kuma a tamthil isbatu mumathilin lillah shine ka sa wani zama ma shi daidan ne ba wai kwatanta ba a ke suke da Allah kuma fi ma ya tasu bihi min hukumin afi kawfa cikin abin da Allah shi kaɗai yake aika da shi na haƙoƙi ko su shi da kante shi ba kwatantawa ba ne? a'a kai ittiqadin ma daidai su matsayin su ɗaya ka yadda cewa matsayin su ɗaya da Allah madaukakin sarki to shine a tamsil bari sai mun gama karatu Allah yake wa huwa kufrun shi ma wannan kafirci ne li'annahu min shirki billah wa tadibun li qawlihi laysa kamithlihi shay yake yin hakan shi ma kafirce so shirka ne ga Allah kuma karyata ayan Allah ne faɗin Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay Allah ce babu wani wanda yake tamka ga Allah wanda tsarin Allah ne wanda tsarin Allah ne babu to haka in ka lokace gashi ka kai kai kai tamfi kamar yadda a gaba malam zai kawo mana maganar ah, Muhammad ibn Idris ash-shafi'i Allah madaukakin sarki da kike gafarta mishi yake cewa amantu billah wal ma jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala murad rasulillah ya kaji wannan wannan zirin magana yana na ga malam ya ya kawo shi yake rama imamu shafi'i adibi ne adibi ne sosai yana da yana daga cikin malamai magabata yana da waɗanda Allah ya ba su harshen iya larabci da kuma yanzu su tsara nasar su tsara ajiya ba komai bane ba komai bane yasa lokacin da Imam Malik ibn Anas ya aike shi Misra wajen Allah ibn Sa'd Allah ya ji kansa ya gafarta musu yana zuwa aka ce Allah ibn Sa'd ya rasu satin da ya wuce satin ne kenan a take Imam Shafi ya yi mishi a tsaye a gurin ya mishi baitoci ne yabo sama da ɗari ya rinka ma allaitu bin sa'ad gaitoci ne sama da dai Allah ya samu gani kala ce wa yatadammanu an-nafsu fi haqqillah kuma sa'an nan at-tamkin shi sir ya kunshi dingirawa Allah na kasa haitu masarahu bil makhluqin naqis shi ma ta inda ya dede kashi da wani abun halitta wanda yake cikin kafashi sai ma ne ce wal farqu bayna at-tamthili wat menene bambanci tsakanin at-tamthil da at-tashbih yace anna at-tamthila yaqtadi al-musawa min kulli wajh yace shi at-tamthil yana hukunta daidaita shi ta kowane fuska shine at-tamthil ya zama suna daidai wa daida amma bai kalashi tashbih amma shi kuma tashbih kwatantawa ne ya tsauko kamar nawa ne sai in ka kwatanta ka misalta wani na wani da wani kano cewa ka daidaita su ko Raka ce eh ai na shi da kaya kayan kaman kana da kaya blue kamar shi ba na cewa tsadan su da sabon su da darajar su da amma dai ka kwatanta ne saboda wai a gane ne a tashbih amma a cikin ne iri daya daidai wa daidai to duk wanda ya wannan koye wannan koye wannan da Allah madaukakin sarki wannan kafirci na kafa ba wani sakon sakon to an fahimta ko to wannan shine abubuwan da duk wani musulmi ya zama wajibi ya guje su duk wani abu da tabbata sifa ne na Allah madaukakin sarki ka karfe shi bila raddin wala bila wala ta'wilin wala tashbihin wala tamthil an gane ko kuma dai karanta wani shafi zaka san ce bila raddin wala wala tahrifin wala tamthilin wala tashbihin wani lokaci ana cire tashbihin ake wala takyifin bila takyifin takyif da tashbih shiri eh, ɗaya duka ma'anan su da kamar da ta'awil da tahrif kamar da muka fara duka ma'anan su da so da kan kaga kalmomin sun cancanza karka ce to ai akwa muna kawo nan ba kawo kan ba duka ma'anan su da wallahu ta'ala alam ina ga nan zamu wata aya insha Allah zama ta gaba mu taki maganan malam ah, ibnu qudama ya haɗa wannan imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala da kuma maganan imamu shafi'i abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam